da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata ne muka shigo babban birnin ƙasar Kamaru, wato Yawunde, inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan yake tattaunawa da bakinsa kan yanayin siyasar ƙasar Kamaru. Kamaru ita ce ke da ɗaya cikin shugabanni da suka fi daɗewa a Afirka, wato shugaban ƙasa Paul Biya, wanda ya fara mulkin ƙasar a ranar shida ga watan Nuwamba na shekara 1982. kenan shekarunsa arba'in da ɗaya yana kan mulki. Yanzu za mu tashi ne a inda Bashir ya yi wa matashi ba manga wata tambaya. To, Malam Bamanga baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokuraɗiyya dole kenan za a duba cewa kuma 'yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya da kuke gani kamar babu ci gaba a gaskiya a ce akwai namu 'yan siyasa a ciki eh to za a iya ce e, amma ni zan ce maka o'o oh, o'o oh, oh, don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gani na a cikin matashi a birnin Duwala matasa a cikin birnin Duwala ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayi na kaga eh, gwamnatin din wato ma eh, Duwala suna takura mini wata sa'in har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara talatin kenan wato abin da ake kira parties ya shigo a ƙasashen mu na Afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara talatin din wato demokradiyya a ƙasar mu ƙasar ta Cameroon an ci gaba ne ko an koma baya yadda na gaya maka dan eh, uwana mun koma baya mun koma baya don me sa mun koma baya da akwai 'yan siyasa da suke na kula kulle mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fita ƙasan cameroon su tafi Kanada su tafi etazuni su tafi russia su tafi faransa su tafi spain su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu ba hadde wato in suka ba da ra'ayi ba zo a ci masu mutunci ba ko kuma ba zo a taɓa su ba a ce masu ma za a yi masu wato mm, fashi ko kuma za masu kamu so malam hamisu muntari to ai wasu 'yan siyasa suka ce sukan ce eh, yau idan demokratiya ta gurɓance a ƙasar kamaru eh, kuma 'yan adawa da naku alhakin to wada ya za ka amsa musu wannan jam'iyyar adawa suna da yawa ƙasar kamaru wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan 'yan adawa shi ya saka take taimakawa take ba da tallafi wa 'yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara a kan 'yan adawa ba wai a aikace 'yan adawa suka ka gurbancewan eh, demokradiyya a ƙasan kamaru ba na biyu kuma gwamnati tana sayan wayansu 'yan adawan wanda ba za mu iya ce a fili ba amma da na ba su mukami a cikin gwamnati kagan aka zaɓi ɗaya daga cikinsu aka ba shi ko minista ko darekta ko wani abu ka ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne amma da sunan ɗan adawa ya tashi to muna da irin su da wanda sanin mu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana karfin 'yan adawa gabaki daya a ƙasan kamar so alhaji muhammadu jafaru sai dai ai 'yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta eh, rashin ci gaban ƙasa da yadda jam'iyyar ku ta fdpc take gudanar da mulki alhali a cikin wato eh, tsari irin na demokradiyya muke kaga su lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wuta lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na eh, ta rdpc take tafiyar da eh, mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan me zaka iya faɗa mana kai ah, wannan kuma tunaninsu ne ka san kuma shi mutum yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan ƙasan kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau ba wai don ina cikin kungiya na shi rdp sai ba ne zan mara mata baya ɗari bisa ɗari ɗaya daga cikin rashin hankali da tunani wanda galibin ƙungiyoyi na adawa ba su da shi su abin da wannan shugaban ƙasan yake yi shi suke so su yi kuma ina yawan faɗa cewa babu yadda za a yi a ci gaba kawai a duniya gwamnati ta ci gaba da gyara ƙasa ba tare da wa'annan mutanen ƙasan su da kansu sun gyara ƙasa ba yau bi ma'ana zan ɗauki maka misali in ka tafi ƙasa kamar amurka da kamar su ingila da sauran ƙasashe ai ba gwamnati bace take gyara ƙasa ba gwamnati bace gwamnati hanyoyi take bayarwa wanda mutane za su bi wayannan hanyoyin domin su gyara ƙasa su buɗe kamfanin kamfaninnuka su buɗe masana'anta su ba wa mutane sana'a amma in an jira wai gwamnati ita za ta yi komai wannan mu da kanmu mun yi ma kanmu ƙarya wannan shine dalilin abin da isa har yau 'yan adawa ba su iya haɗa kansu sun kayar da wannan gwamnati ba domin irin siyasan da gwamnatinmu take yi irin siyasa da wada ita eh, eh, ƙungiyarmu na rdpc take yi irin wannan siyasan in su ma suke so su hau su zo su bila'i to ya za a samu canji idan akwai wasu ƙungiyoyi da za su zo su yi faɗi abin da je saƙa da abin da mu muke yi ai kai tsaye za mu je mu shiga cikin wannan ƙungiyoyi in mu koma yanzu muna ma ita rdp sun adawa wannan shine kawai ka duba ka gani ga mu da meri ga mu da meri da laville ga kuma conseil regional wa'annan duk dama ne wanda gwamnati ta sauwaka akan a samu ci gaba a ƙasa an ba mu kowa dama kuma ga hanyoyi hanya ta kasuwanci wanda kowa da kowa zai iya yi domin ya kawo kawo ci gaban ƙasa to irin wayannan hanyoyin muke so kowa da kowa ya bi domin ya samu ya shiga siyasa ya tsaya ya mara ma nasu ƙungiyar baya wannan shine malam shehu to baka ganin cewa in dai lallai eh, ba a samu ci gaba kaba idan na fahimce ka sosai idan ba a samu ci gaba wato a fannin demokaradiyya ba wannan yan adawa su ma da nasu alhakin domin idan na ji yanayin maganan ka kamar dai ko wato laifin ka dora wa wato jam'iyya mai mulki kenan tunda su ne suke guda suke tafiyar da ƙasa. a takaice dai alhaji bashe wato halin da muke ciki a yanzu 'yan adawan ne suka zama suma ma makwadaita kowa ƙoƙari yake mai zai samu ya sa a jiyunsa da laifinsu da laifin shugaban ƙasa ba wani tsari a nan da za ka so da shi don talaka kowa ƙoƙari yake muna ganin a nan akwai wani ɗan tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa lokacin da ya fito yake bayani a gidajen yada labarai da talabijin wato kai kana gani kamar wahayi ake mai in ya samu dama zai taimaka wa talaka amma da ya shiga ya fita ya zama ɗan majalisa shiru kake ji an aiki bawa garinsu to kaga irin wannan 'yan siyasan mutum shi ya fito akwai wata ma tsohuwa 'yan jarida a nan duwala ba na son kama suna ita ma aka ta shure-shure hakan nan da ta samu aka ɗauki wani matsayi aka bata ta yi shuru haka za kowa in ya taso akwai wani shi dan adawa shi wannan shi ma aka ɗauka aka ba sakataren minista ne a ministrin tsaro ya yi shiru to kowa in ya taso aka ɗauki mukami aka basa shi ya shiru to kai kaga ina mafita a irin wannan tafiyan da ake demokradiyya kam a wannan ƙasa ba mu sani ban Allah ya azurta mu da wani shugaba wanda yake amma ba wata demokradiyya a wannan ƙasa saboda in ka fito kana demokradiyyan ma to demokradiyyan ya je ra'ayi da gwamnati amma in ka saba wa gwamnati a demokradiyyan ba kawai shaidai ko ka yi hijira ko ko a kulle ka don haka ake a wannan kasan saboda haka ba wani ci gaba na demokradiyya a wannan kasan in dai demokradiyya ce amma ka iya faɗan komai kuma duk shawaran da zaka bada ba za a yi gyara ba shi abin da aka ga dama a kwashi maƙudan kuɗi ka fito ka yi bayani har da hujjoji wani ɗan jarida kwanaki haka ya rasa ransa akan yana faɗan wasu maganganun da bai daidai da ra'ayin wasu eh, jami'an gwamnati ba to kaga ina demokradiyya take a nan ba wata demokradiyya kawai kowa yana abin da ya ga dama ne muddin in kai dan gatan gwamnati ne to sai ba manga in dai kace lallai eh, ana wahala a kasar kamaru eh, musamman demokradiyya ba ta kafu yadda ya kamata ba to su yawanci 'yan adawa musamman 'yan jami'inku ga baki daya mun ga cewa yawanci ai da haɗin bakin su idan baka manta ba a zaɓen majalisa da ya gabata ai shugaban mrc maurice kamto har ya bari shauran wasu dan awowi a kulle eh, wato eh, listin zaɓe listin zaɓe shi ya zo ya ce kuma fatin shi ba za su je ba ya kuma janye ya ce jam'iyyarsa ba za ta je ba ya janye wannan ya jawo eh, wannan jam'iyyar in babban matsala da har yau gasu suna ta rarrabewa bayan lokacin da suka bayyana kuma sun sa wata mutane an samu tsammani espoir ya shigo mutane sosai sosai to ga cewa yawanci ire-iren wa'annan yan adawa in su ma yana daga cikin abubuwa da suke mai da demokaradiyya baya a kasar kamaru ba eh to a wannan maganar da kai na shugaban din wato maurice kamto mai tafiyar da siyasa a mrc gaskiya ne tafiyan da bai yi tafiya zaɓe ba ba daidai ba ne domin ni na cikin mutanen da nake faɗa kullum cewa hadde kana nin siyasa kuma ka ki tafiya zaɓe wato ba siyasa kake ba ba san siyasan da kake ba domin siyasan kujeran banza kowa shina a duniya ba siyasa ba ce amma wannan ya gano eh, Maurice Kamto shugaban din MRC kuma ya gaggaya mana lokacin din me yasa bai so tafiya wannan eh, zaben da aka yi ya wuce ba to amma gaskiya a gaskiya a gaskiya ni a nawa ra'ayin da na gaya maka eh, demokradiyya a ƙasar mu a ƙasar ta kamerun har yanzu dai eh, wato arabi take arabin kofi mu ce kofi bata cika sosai ba to abinda zamu yi roƙo cewa dai a tafiyar da muke nan muna da bukata mu 'yan adawa a ƙasar Cameroon mu 'yan siyasa muna da bukata a sake mana wato mutanen da aka kama ɗaya na 'yan adawa na biyu na 'yan farin wula da su 'yan jarida na uku ma da mm, mutanen da aka kama hakan nan a banza ma domin sun ba da ra'ayi su duk suna nan a kafe a fursunonin ƙasan kamerun shi sa nake gaya maka cewa har a yanzu a tafiyan da ake nan yau shekara talatin kenan wai demokradiyya ta shigo a afirka ko kuma a ƙasan kamerun a nawa ra'ayi a nawa gani kuma na gaya ma don me sa wato demokradiyyan din bata cika daidai ba kofi dai tana nan tara hamisu idan dai ka gwamnati na sayan wasu a basu matsayi kamar minista da shauransu akwai ai daga cikin adawa waɗanda su kuma suka yi murabus daga nan musamman eh, shi shugaban eh, mrc maurice kamto idan za a iya lissafa shi ya yi murabus ya fito ya kuma fara kamar abin kirki amma kuwa aka ga daga karshe kaman ya watsa wa wato 'yan fatinsa kasa a ido 'yan sa kasa a ido eh, musamman a lokacin zaben 'yan eh, majalisa da kuma eh, kansiloli to nan kuma me za a iya faɗa shin gwamnati ce kuma a bayan wannan abin da za ka gane shine shugabannin jam'iyyar adawa kowa da irin nashi yanayin da ya tashi in ka duba shugaban mu john furundi mai rasuwa da joshua osin kaga suna nan a tsaye a miƙe akan abin da suka tsaya har zuwa lokacin da za su karɓi mulki amma shi in ka duba maurice kamto za ga yana da son rai abu wanda ya kama zaɓe wanda shi zai tsaya eh a tsaya a zaɓe shi amma na sauran yan jam'iyyansa bai so to in ka gani wannan jam'iyya mai son kansa ne ba mai son ƙasa ba ne gaba gabaki da mutanen ƙasan gaba da mu haka za mu duba shi maurice kamto amma kowa yana da irin nashi halayyan a wajen siyasa shi eh, jam'iyyar adawa ana gane su ne a kan matsayin da suka tsaya daga somin da aka kafa su har zuwa karshe me suka tsaya a kai menene manufansu wani hanya suke bi na samun wannan manufan ba wanda yau ya sanja kaza ya kama kaza gobe ya zubar da wani a wajen siyasa Muktari Hamisu kenan da wasu bayanai inda ya fayyace batun zamantakewa tsakanin 'yan siyasa daban-daban a ƙasar Kamaru. kuma da haka za mu dasa aya a yau. A kasance tare da mu makon gobe inda za mu ci gaba da tattaunawa kan batun siyasar ƙasar Kamaru. A madadin abokin aikina Muhammad Bashir Ladan wanda ya haɗa mana shirin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu kasance lafiya.